الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma sha nawa ne goma daidai ga watan ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1400 da 32 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da da da da da sha uku ga watan ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ana darasi na na nawa 32 darasi na 32 a za mu tashi salatul wutri ko haka ne tai idan ba manta ba a satin da ya wuce mun yi magana ne akan abinda manzon Allah yake karantawa a sallolinsa na dare da sabanin malamai a kai. sannan yau cikin taimakon Allah za mu fara magana akan sallar wuturi. sallar wuturi annabi sallallahu alaihi yana yin kuma an ruwaito me yake faɗa Wuturi akan iya kiran raka'a ɗaya ana ce da ita wuturi, raka'a uku ana iya ce da ita wuturi, raka'a goma sha ɗaya ma ana iya ce da ita wuturi. to amma zai yi magana ne akan wuturi na raka'a uku da yake shafa'i da wuturi kenan kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi raka'ati al-ula bisabbih isma rabbikal a'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko a wuturin sa yana karanta sabbih isma rabbikal a'la aya 19 وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون raka'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun wa a raka'a ta uku kuma yana karanta qul huwallahu ahad qul aya shida qul huwallahu aya hudu wannan shine abin da aka ruwaito daga hadisai masu yawa cewa manzon Allah yana yin wutare da raka'a uku farko sabbi hisma rabbikal a'la bayan fatiha ta biyu fatiha da kuliya ta uku fatiha da qul huwallahu ahad riwayar imam nasai da imam tirmidhi da imam ad da ibn Maja da imam tahawi da imam ahmad da ibn nasr duk sun ruwaito har ma da imam tabarani a cikin as da Alkabir duka ta hanyar abi isa daga sa'id ibn jubair Allah yarda da su duka malai ce wa kana yudifu ilaiha ahyanan قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس wani zubin wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karawa a wuturi bayan ya yi kulhuwa raka ta ƙarshe ɗin nan bayan ya yi fatiya da kulhuwa yana karawa da kul a'udhu bi rabbil falaqi da kul a'udhu bi rabbin nas wato abin da ake nufi anan shine a raka'ar karshe ta wuturi din? bayan ya yi kulhuwa kan kara da kula uzu birabbil falaki da nasi ya karanta surori uku a raka'a daya amma wani lokacin aka ce yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan um, malamai suka suka ce wani hadisi imam abu dawud ya ruwaito shi da tirmizi duk da cewa akwai yan maganganu akan karin kula uzu birabbil falaki da nasi din amma abu eh, da ya fi da tirmizi ya fi da hadisin tirmizi ma ya fi da shi ibnu maja ma ya fi da shi da imamu ahmad duk sun ruwaito wannan hadisi din imamu ahmad yana da ra'ayin a iya karanta surori uku a wutiri din waɗannan surori guda uku kamar da a faɗi wannan um, sabbin su marabbika la'ala kuliya kafiruna da kulhu Allahu ahad wannan zaɓin imamu ahmad kuma da yawa cikin sahabbai sun zaɓi haka ɗin kuma haka suke aikatawa suna tsayawa akan kan lahu kadai akwai riwaya da ya zo daga abdulaziz ibn juraij yake cewa na tambayi na aisha shin wai shi manzan allah sallallahu alaihi da menene yake wuturi na aisha take cewa kana ya qara'u fil ula sabbi isma rabbikal a'la raka'ar farko yana karanta sabbi isma rabbikal a'la wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad a raka'a ta uku kuma annabi yana karanta qul huwallahu ahad sai ta ce wal mu'awwidataini da qula'uzai guda biyu wal mu'awwidataini guda biyu kaga wannan hadisin na Aisha yana da ƙara ƙarfafa wancan hadisin da muka ce Abu da ya fitar da shi um, kuma yace hadisin hasanun imam al-hakim ya ce isnaduhu hasan to amma wasu malamai suka ce a'a magana tirmidhin nan ba haka take ba da cikin su akwai malam albani Allah masa rahama haka magana imam hakim da ya ce hadisi ne sahihi isnadin sahihi ya ce a'a akwai mutumin da ake ce da shi Husayf a cikin isnadin sayyul hibzi ne yana da mummunar hadda kuma ya samu rikicewa a ƙarshen rayuwarsa da aka shi sama da hafiz ibn hajar ya kawo hadisin a cikin at-talkhis sai ya ce fihi lin hadisin yana da rauni mana in kun lura mun dan fara taba hadisin kenan da ya ce a ƙara kulhuwar eh, falaki da nasi a bayan kulhuwa hafiz ibn hajar ya rauni na hadisin cewa yana da rauni hadisin to amma akwai wata riwaya da ta zo ta da karfafa shi wannan hadisi din kamar yadda imamu tahawi da imamu darqutani da imamu hakim suka fitar har da ibnu hibban duk sun fitar da hadisin hadisin yana dada kara karfafa kenan to wasu malaman sun ce wannan hadisin munkari ne maganar ƙari in za ka yi shafa'i da wutari a yi fatiha a wuturi a yi kulhuwa a ƙara da falaki da nasi suka ce hadisi ne munkari bai inganta ba wal munkaru alladhi rawa ghairu thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa wal munkaru al fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda hadisi munkari shine mutum ne da yake da'ifin mutum shi ɗin ba'ifi ne a karan kansa kuma ya rawaito hadisi wanda wannan hadisin ya saba wa sikat mutanen da suke masu ƙarfi sun fi shi ƙarfin hadda sun fi shi fahimta sun fi shi matsayi a cikin hadisi shi ɗin fa matacce ne kuma ya rawaito hadisin da ya saba masu ƙarfi wannan shi ne ake ce da shi hadisi munkari to sun ce wannan munkari ne ƙarin nan na cewa ana ƙara falaki da nasi hadisi ne wanda yake munkari to amma hakikanin gaskiya ba zai zama munkari ba tun daga waɗannan maganganun da aka faɗa cewa su imamul hakim da su ibn hibban sun ƙara roito hadisin da wasu isnadan wannan yana nuna cewa hadisin da yana da ƙarfi kenan imamu shafi'i yana daga cikin malaman da suke da ra'ayin cewa za a iya ƙara falake da nasi din kamar yadda ya zo a cikin almajmuwa ya halatta a ƙara falaki da nasi bayan ainihin wato kul huwallahu wannan shine ra'ayin imamu malik Allah ya masa rahama haka dawudu zahiri su ma sun tafi akan haka an tambayi imamu malik dangane da hukuncin karatu a wuturi imam maliki ce ma da nasu ya qara'una bil mu'awwidat fil wutri mutane ba su gushe ba suna yin qul a'udhu bi rabbil falaq da nasu a wutri wa ana aqra'u biha fil wutri Maliki ce ni ma din ina karawa a wutri ina karantawa ya zo daga sufyan yake cewa kanu yasahibuna an yuqra fi rak'ati al-ula sabbi isma rabbikal a'la wa fi thaniya qul ya al-kafirun ثم يقرأ في الثالثة قل هو wa in kara a gaira hadhihi sura aka, wa in kara ta gaira hadhihi sura inda za ka kara ba kul huwa din ba ko ka karanta wata sura da shi ma ya yayi daka wannan yana nuna mana dai abin akwai dan fadi kenan da yalwa to shi kenan. bayan wannan sai ce wa man kara a ka fi rak'atil witri bi ce ayatin minan nisa a aw marratan kai ko wa kara a. ومرة قرأ في ركعة في ركعة الوتر بمئة آية wani lokacin manzon Allah a sallallahu alaihi wasallam a raka'an nan ta wutri ya karanta wato wato aya 100 a cikin suratul nisa'i kaga wannan yake nuna ma cewa ashe ta takaituwa da sabbi isma rabbikal ala da kul ya kafiruna da kul huwa da falaki da nasi a ce sai su kare zaka yi ba dole bane in ka ga dama shafa inka da wutrinka wata rana ka canja surorin an gane ba wajibi bane sai ka kayyade da waɗannan me dalili to gashi ma an samu annabi ma ya karanta aya ɗari cikin suratul nisa'i ɗari kuma kaga ashe wani lokacin ma za a iya tsawaitawa ba sai an gajarta ba wannan hadisin abi musa ne allah masa rahama wata rana din shi abu musa yake ce yana tsakanin maka da madina yana tafiya kenan ya sallar isha'i raka biyu sannan sai ya tashi ya yi wuturi a wuturin nan sai ya karanta aya ɗari a cikin suratun nisa'i sai yake cewa ya ce ni ba zan gushe ba ina sanya diga digina a inda annabi ya sa kuma na karanta waɗannan ayoyi ɗari ne a cikin wuturi don na ji annabi ya karanta sallallahu alaihi wa a nan dai a takaice dangane da wuturi an ruwaito ana karanta waɗannan surori da muka faɗa sannan matsalar ƙarin قل هو الله وقل اعوذ برب da nasi akwai sabanin malamai amma rajihin magana isnadi ya inganta za a iya karawa da falaki da nasu din sannan kuma mun fahimta cewa ba dole bane sai ka yi takayyudi da waɗannan surori za ka iya canjawa karanta surori ba su ba to akwai wasu rakoyi da ake kuma bayan wutarin raka biyu Ya yace alqira'atu fi raka'ataini ba'da al-wutri karatu da ake a rakoyi biyu bayan wutri malam yace amma raka'atani ba'da al-wutr rakoyin nan guda biyu da ake bayan an yi wutri an gama sallar dare fa kana yaqra'u fihi ma annabi yana karantawa a cikin rakawoyin idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun annabi yana karanta idza zul da kuma qul ya ayyuhal kafirun wannan hadisin abi umama ne Allah ya kara masa yadda abi umama yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi tis'a annabi yana yin wutiri sallar dare da raka'a tara raka'a tara ce hatta idza baduna wa kasura lahmuhu har sai da annabi yayi kiba shine baduna wa kasura lahmuhu naman jikinsa ya yawaita ya fara girma tsufa aw tara bi sab'in sai ya dawo yana yin wuturi sallar dare da raka nawa bakwai to wa salla wa huwa jalisun rak'ataini ko wa salla rak'ataini wa huwa jalisun sai aka ruwaito wannan an ruwaito ne bayan ya gama sallar dare wani lokaci sai ya zauna kuma ya daɗa ƙara raka'a biyu daban kuma amma ba sa kaiwa tsawon su baya kaiwa waɗancan rakoyi din to sai ya karanta waɗannan surori idza zulzilat al-ardu da qul ya kafirun amma a zaune wannan sai nuna mana ya halatta a sallah a zaune ya halatta a yi kuma a tsaye wani lokacin annabi yakan fara a zaune sai ya shi ta a tsaye wani lokacin yakan karishe yakan fara ta a tsaye ya shi ta a zaune iya dai da ka samu nishadi da dama wannan hadisin imamu ahmad da ya rawaito shi da ibnu nasr da imamu tahawi ta hanyar imarat bin zadan to wannan kenan sannan sai kuma salatul juma'a sallar juma'a كان wa الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في ula bi suratul الجمعة me ake karanta a sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko tunda juma'a raka'a biyu ce yana karantawa a raka'a ta farko ta sallar juma'a da suratul juma'a bisa biyu lillahi kenan aya sha ɗaya ne wa fil ukhra raka'a ta biyun kuma yana karanta idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah suratul juma'a da idza ja'aka al munafiquna wa taratan wani zubin kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya karau badala hal ataka hadithul ghashiya a maimakon idza ja'aka al munafiquna wani lokacin kuma manzon Allah yana karanta me hal ataka hadithul ghashiya yanzu anan mun fahimci cewa a sallar juma'a annabi yana karanta juma'a sannan yana karanta idza ja'aka al munafiqun wani lokacin kuma ya canja ya karanta hal ataka hadithul ghashiya to karanta wannan suratul jumu'a da idza ja'aka almunafiquna da kuma me hal ataka hadithul ghashiya wannan hadisin abi huraira ne aje a duba ubaidullah ibn abi rafi' yake cewa marwan ya bar abu huraira a madina ya kula masa da madina shi kuma ya tafi makka wata rana abu huraira ya mutane limanci na sallar juma'a tunda shi ne shugaba a lokacin sai ya karanta um, suratul juma sannan kuma ya karanta idza ja'aka almunafiqun a raka'a ta biyu mai riwaya yake cewa yayin da Abu Hurairah idan da sallah sai na je na same shi sai nace da shi innaka qara'ata bi surataini kai ka karanta surori guda biyu kana Ali bin Abi Talib ya qara'u bihima bil Kufa wanda irin su abu ali bin abi talib yake karanta a kufa ma tunda shine gwamnan kufa na ga abin naku iri ɗaya sai abu Hurairah sai yake cewa ni sami rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya qara'u bihi ma fil jumu'a ni na ji manzon Allah ne yana karanta wannan surori guda biyu a sallar juma'a ni ma shi yasa sai nayi kaga wannan ya nuna sahabbai suna bin sunna kenan suna riko da sunan manzon Allah duk abin da annabi ya yi suna kokari su aikata hadisin imamu muslim da abu dawuda da imamu tirmidhi kuma hadisi ne wato ingantacce tabbatacce an ce ya kara'u badalaha halata ka hadisul lagashiya mun karanta wannan ko shi kuma hadisin Mamani bin Bashir ne hadisi ne shi ma ingantacce Abu dawuda da Imam Nasa'i da Darimi da imamu tahawi da imamu ahmad sun ruwaito hadisin ingantacce ne wa ayanan ya karau fil ula wani lokacin kuma a raka'ar farko yana karanta sabbi isma rabbika al'ala wa fi saniya raka'a ta biyu kuma yana karanta hal ataka hadisul ghashiya imamu sindi yake cewa wannan magana riwayoyin nan da aka kawo wannan yana nuna mana cewa ya halatta kai kowanne ne yau kai wancan yau kai wannan yau kai wancan yau kai kaga yanzu nan an ce bi su bikal ala yake da halata ka can kuma aka ce yana yin mai suratul juma'a da idza ja'aka al munafiquna to wannan yana nuna mana ya halatta wani juma'an kai wannan wani juma'an kai wannan shi ma annabi din wataran yayi wancan wataran kuma yayi wannan ibn qayyim yake cewa sabata anhu zalika kullihi kulluhu duka wannan ya tabbata daga annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam to amma akwai wani abu yace wala yusahabu an yaqra min an yuqra min kulli suratin ba'daha bai kamata ba kuma ba a so ba kowace sura sai mutum ya dan warci wani abu kamar yanzu misali an ce ana karanta idan ja akal munafiquna da da surar juma'a sai kaga wasu limaman sai yayi rabi sai ya ruku'i in ya karanta surar juma'a rabi sai ya ruku'i raka'a ta biyu ma sai dan wafto halata ka hadithul ghashiya ko kuma idan ja akal munafiquna sai dan dibo wani abu sai kaga dai ai za a ce can ya karanta nan can ma ya karanta wannan to malami suna cewa wannan la juz bid'a dan baya cikin aikin salaf in za ka karanta ka karanta ba za ka karanta ba kurin ka ɗebo surorin ka yi kamar daidai yake da wannan da sallar asubai ta ranar juma'a kaɗan cafki wannan kaɗan kaɗan cafki wancan ma kana a'a ka canja abin da annabi ya zo da shi kenan ina fata ana fahimta yawwa ko kuma wasu kuma sai mutum ya ɗauki sura ɗin guda ɗaya sai ya karanta a rakoyi guda biyu wannan shi ma khilafu sunna ne bai halarta ba haka da imam muslim ya rawaito wannan hadisi da imam abu dawud da nasa'i da imam tirmidhi da imam darimi da imam tahawi da imam tayalisi da imam ahmad duk sun ruwaito hadisi ne ingantacce noman ibn bashir um, yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil aidaini wa fil juma'a sabbi isma rabbika walata wal ataka hadithul ghashiya dan karfafa dai wannan riwaya din to amma akwai wata matsala guda misali an ce yana yi a sallar juma'a yana yin wannan kuma a sallar idi ma yana yi ma'ana a juma'a yana sabi su marabbika ala ko da alataka ina ce duk abin biyu ne sannan a sallar idi ma din yana karanta sabi su marabbika ala da kuma alataka hadisul ghashiya to kaddara misali a rana ɗaya aka samu idi da juma'a sun hadu ga idin ga juma'a wanne za a yi na'am eh idi za a yi sai a bar juma'a ko na'am me hujjarka kawai dan dai ba da ansa kawai shikenan ina ni yanzu ba ma magana hukuncin haɗuwar idi da juma'a nake muku ba ina muku maganar an ce ana yi a idi ana yi a juma'a to yanzu misalin a rana ɗaya ne ga sallar idi da safe ga kuma sallar juma'a suka haɗu misali fi yawmin wahid to idan ka zo ya za ka yi za ka karanta duka idan ka yi idi sabbi su marabbika ala da hana ta taka hadithul gashiya sannan kuma idan an zo juma'a ma sai ka maimaita surorin na'am za ka yi mana waya hana ka tunda an ce ya karau bihi ma yana karanta su duka ya zo a lafazin imamu muslim an ce idan har juma'a ta haɗu da idi din annabi yana yi a juma'ar ya sabi su marabbi kal'ala hal ataka a idin ma ya sabi su marabbi kal'ala hal ataka zai zaisha kai magana da malamai suka faɗa shine idan rana ɗaya aka samu juma'a aka samu idi to kana da daman ka zaɓi ɗaya an gane kamar misali idan ka yi idi misali to ba sai ka je juma'a ba sai kai sallar azahar amma fa saboda akwai wasu 'yan taratsi 'yan tabargaza sun jefar wa mutane a ma masu ce ba sai an yi ba wannan wannan ba daidai ba ne in dai ba za ka yi juma ba sai ka azahar in za ka yi juma kuma ba za ka yi azahar ba kun fahimci wannan yawa in ka yi guda ɗaya ya halatta sai salatul idaini sai sallar idi guda biyu كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى من ذا الله ركع فركو أصلى الإيدي ينا كرن تسبحوا كما إذا وفي هل حديث ɗaya rakar kuma yana karanta hal'ataka hadisul gashiya mun ji wannan wa ahyanan ya ma wani lokacin a rakoyin yana karantawa qaf wal al majid kaji daya mai aya 45 sai ya ƙatara bace sa'a tuwon shakal kamar mai aya hamsin da nawa biyar mana a cikin ita sallar idin wani lokacin annabi yana karanta wannan sura din guda biyu kaga sai nuna cewa ashe ba sabbi ismar bikal ala kadai ake karanta a sallar idi ba in ka ga dama za ka iya canjawa kai wannan kamar yadda manzon Allah ya yi wannan hadisin uh, abi waqidi laifi Allah kara masa yadda hadisi ne ingantacce kuma yadda suka ruwaito annabi yana karanta waɗannan riwayar imamu malik a muwatta da imamu muslim da imamu abu dawu da tirmidhi da tahawi da imamu darimi da imamu ahmad dukkan su sun ruwaito hadisi ne kuma tabbatacce ingantacce annabi yana yi haka din wannan shine masabar imamu shafi'i yana ganin cewa sunna ne a sallar idi din mutum ya karanta waɗannan surori guda biyu an gane ko malamai suka ce me hikimar da yasa aka hada waɗannan surori guda biyu ya kasara bata sa'atu wa shakal qamar da kuma kaful qur'anil majid me yasa aka zaɓo waɗannan surori aka hada su abin da yasa shine da zaka bi surorin a hankali ka gani ka karanta zaka ga dukan suna bayani akan tashin alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so ya karanta surori masu magana akan kiyama shi yasa a ranar juma'a din yake karanta suratu sajda da halata alal insan saboda suna bayani akan komawa ga Allah dan ya tunatar da mutane lahira haka a idi ma in zo in kun haɗu kun yi ado kun yi kwalliya sai zo ya karanta waɗannan surori da za su yi bayani akan tashin alkiyama sannan kuma suna magana akan an wato wato wato karnoni da suka gabata na jama'a na al'umma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sannan suna bayani akan halakar da makaryata da Allah ya duk a cikin surar akwai an gane ko yawwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karanta waɗannan surori akwai hikima kenan dangane da karanta su sai salatul janaza shine abu na ƙarshe da zamu tsaya akai as-sunna anna an yuqra fiha bi fatihatil kitab to anan fa akwai fafatawa matsalar sallar jana'iza ba e gaskiya akwai fafata sosai dan ko akwai sabanin malamai dangane da shin ita sallar jana'izar nan ma za a karanta fatiha ko ba za a karanta ba to bari mu ji abin da zai faru as-sunna an ga albani da ya fara cewa a sunna dinnan to wannan fa suna din guduma ce ya sauke ta ne akan wasu daga farkon farawa bai kaga bai ce wa kana ya qara'u ba sai ce maka a sunna abin da yake a sunnar annabi abin da ya tambata a sallar jana'iza za ku ji rayukan malamai insha Allah ta'ala a ciki ana karanta fatiha a ciki da sura ana karanta me fatiha da sura insha Allah za mu yi sallar jana'iza yau dinnan a aikace a nan yawwa za mu samu gawa za mu kwantar da ita ayo ai gaskiya ne saboda wani ya gaya mun cewa galiban mutane a sallar jana'iza na akara maka Allah wallahi shiru kullum ake sai mu ce kabara Allahu akbar ya shiru yana zazzare ido wasu yawanci ba sa yin addu'a ba sa kuma ci to yanzu ku biyo a hankali sai mu ji me ake karanta cikin a cikin sannan mu yi ta aikace السنة أن أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة أبن دي تبتع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنائز أنا كرنت فاتحة ني دكما سورة إيه إمام الشوكاني كي تيوا فيه مشروعية قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة idan ka koma cikin nailul autar sharh muntakal akbar yana bayani a kai cewa a cikin hadisan da aka ruwaito irin wannan da mala albani ya faɗa yana nuna cewa ashe an shar'anta a sallar jana'iza ka yi fatiha kuma kai sura duka gaba ɗaya ya ce wala mahisa anil masiri ila zalika ba wani wanda zai karkace wannan kawai shine abin da ya tabbata yace karin nan da aka samu da karanta sura din a ciki yace karin ya fito daga mafita ingantacce yace wa yu'ayyidu wujuba qira'ati surati fi salati janaza al ahadith al mutaqaddima yau hadisan da suka gabata ma a babu wujubi qira'ati al fatiha min kitabis salati a littafinsa sa ya kawo hadisai suke magana akan wajibcin karatun fatiha da sura ya ce waɗannan hadisai su suke nuna mana shar'antuwa da wajibcin ma karanta ma fatiha din a sallar jana'iza ce don manzan Allah ya yi magana ne akan dukkan sallah bai ce ban da sallar jana'iza ba amma imamu shafi'i a ra'ayinsa eh ayi sura amma don Allah a yi gajeriya kada a tsanan kada a tsawaita ya yadda a yi sura din amma yar gajeriya in ji shafi'i irin su inna hadaina ka kamar yadda zo a cikin majmu na imamu nawawi to wannan kenan a sannan abdullahi da abbas ya ruwaito wannan kamar yadda talha ibnu abdullahi ibnu auf yake yace cewa na yi sallah a bayan abdullahi dan abbas wata rana ya yi sallar jana'iza ku riƙe wannan da kyau abdullahi dan abbas ya yi sallar jana'iza sai ya karanta fatiha kuma da ya zo karanta Fatiha ya bayyana ta ya gama sai ce lita'alamu annaha sunna dan kusan cewa karanta fatiha a sallar jana'iza sunna ne me sunna ana nufin annabi ya aikata wannan aikin wannan riwayar imamul bukhari ne da imam abu dawud da nasa'i da imam tirmidhi da imam dara qutni da imam hakim riwaya ingantacciya tabbatacciya kenan yanzu anan mun fahimci cewa akwai riwayoyi da suka nuna za a karanta fatiha za a karanta mai sura duka kuma za a iya kafa hujja da wannan hadisin da manzon Allah yake cewa la salata illa bi qira'ati fatihatil kitabi babu sallah sai da karatun fatiha yanzu sallar jana'iza ba sallah ba ce to dan me sa za a cire ta ita ka san wasu ba zan ce ba bara a karanta fatiha bane a ciki ina zuwa fa ma za da abin da ya karu a kai sallar jana'iza sallah ce تدخل في أموم هذا الحديث لا شقاء generally akan magana wannan hadisin sallar jana'iza ta shiga shi a masabar hanabila sai imam ahmad wajibi ne dole ne karanta fatiha a sallar jana'iza an gane sannan a hadisin ya ce la salata illa bi qira'atil fatihati fa ma zada hadda abin da ya karu akan fatiha shi ma dalili ne akan karatun sura bayan fatiha dan ya ce fa ma za da abin da ya karu kaga ya nuna cewa jana'iza ma za a iya yi abin da aka yi a farilla na karatun sura da fatiha ya halatta a yi sallar jana'iza ma wannan ne abin da ina ka koma nailul autar muntakal akbar akhbar ne imamu shaukani ya faɗa a cikin wannan littafi an fahimci wannan da kyau sannan an samu wasu hanyoyin kuma suke tabbatar da haka din sa'id ibn abi sa'id yana cewa abdullahi dan abbas ya yi wa jana'iza sallah jana'iza gawa ce da ta mutu a mutum ya mutu aka yi masa aka masa wanka aka sa masa alikafani aka nade shi aka shimfida shi abdullahi ya yi masa sallah abdullahi dan abbas kawai sai ya karanta fatiha a fili yace inna ma jahartu li ta'lamu annaha sunna kuma hadisi ne sahihi a bisa sharadin imamu muslim kuma da ya zo sai ya ɗaga sauti aka ce da karfi. ya eh, ta yi abdullahi dan abbas eh, ya karanta um, fatiha sai daga sauti ko? akwai na babban wutan nan ya karanta fatiha sai daga sauti Dan ya nuna cewa sunna ce tabbatacciya yin haka din sabanin waɗanda suka tafi akan cewa ba a karanta fatiha a cikin wato sallar jana'iza akwai hadisai da yawa da suka zo kamar yadda suka zo cikin nasu waya waɗanda Malami ya kawo imamu zaina'i da manzan Allah sallallahu ya tabbata cewa aikin sahabbai kuma manzan Allah sallallahu ya faɗa in za a yi a karanta fatiha wato matsalar shine ware ita sallar jana'iza a ce banda ita shine abin yana buƙatar hujja ina fatan muna fahimta da yawa cikin sahabbai sun ruwaito haka suna ganin lalle za a karanta fatiha a cikin sallar jana'iza sabai za su kai mutum bakwai wanda aka ruwaito ƙararra sun faɗi haka an gane ko to wannan kenan akwai malaman da suka ce bai tabbata ba kwata-kwata ma cewa annabi ya ce a karanta fatiha to amma wannan maganan ba daidai ba ne saboda akwai abin da ya tabbatar da sabanin haka din imam tirmidhi da ya rawaito hadisin da yake magana akan karatun fatiha din a cikin sunan dinsa sai shi ce wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ghairihim malamai cikin sahabbai da wasu sun yi aiki da wannan yaktaruna an yuqra'a bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sun zaɓi cewa a karanta wato fatiha um, a kabbarar farko idan an yi sallar jana'iza wannan shine ra'ayin Imam shafi'i da imamu da imamu ahmad wasu malaman kuma suka ce ma a'a ba za a karanta wato fatiha ba suka ce la yuqra'u bis salati ala janaza bil fatiha suka ce a sallar jana'iza babu magana karatun fatiha sam suka ce sallar jana'iza gaba ɗaya kawai magana take ne akan yabo a sana'u alallahi ne kawai yabon Allah ne da yi wa manzan Allah salati kawai da kuma yin addu'a wa mamaci wannan yana daga cikin malaman da suka faɗi wannan ra'ayin imamu sauri sa'id ibn sa'id sufyan ibn sa'id ne sauri kawai yaban Allah ne da salatin annabi da kuma addu'a wa mamaci kuma malaman kufa wasu da yawa daga ciki suna da wannan ra'ayi to amma wannan ra'ayin ba haka bane ba yaban Allah ne kaɗai da salatin annabi kaɗai da wannan ba akwai karatu a ciki wasu suna ganin kamar mutanen kufa dinnan sun kore ma mashru'iyya ma'ana shar'antuwar yin ma karatun fatiha ne kwata-kwata a ciki to wannan kuma in haka ne to gaskiya ba daidai bane kamar yadda muka karanta dalilai da hujjoji to amma wai sun ce wai idan mutum masu ra'ayin kada a karanta fatiyar suka ce wai sai dai ka karanta fatiyar wai da niyyar addu'a ka zo ka karanta fatiya a sallar jana'iza amma da niyyar kana yin addu'a ne bi niyyatid du'a suka ce in kai haka babu laifi kai to kaga kamar ya karanta da niyyar addu'a a ka karanta da niyyar roƙarwa shi mamacin kenan abin da ke ciki da kai kanka ko to ita sallah ai dama ai gaba ɗayan ta ma addu'a ne as-salatu bi majmu'i ta an addu'a sallah ta tana nufin wato addu'a ne gaba ki daya a dunkule dai ya koyan uwana akwai sabanin malamai akan hukuncin yin karanta fatiha a cikin sallar jana'iza da sura amma dai abin da mu karkare zance shine wato ya halatta a karanta fatiha da kuma sura a cikin sallar jana'iza waɗanda suka ce ba za a karanta ba su hujja su ai ana nufin salloli ne na farilla ko salloli na nafila to me dalilin warewa sallar jana'iza babu fa inda aka ce annabi ya ce kada a karanta fatiha da sura babu tunda babu kaga sai a ba mutane dama ko ba ka bane yawwa kuma alhamdulillah inda za a yi addu'ar to ai fatiha addu'a kan ta qur'ani ai ta ce aula'i inda yar an ce ai addu'a to ba ai sai a karanta fatiha da daga babu wata fuska da za a hana mutane karanta fatiha din nan da ainihin wato wato wato sura a cikin sallar jana'iza ya halatta wasu malaman ma kaga suna korewa fa karanta fatiha din da sura amma kuma suka ce ya halatta ai du'a wal istiftahi addu'ar buɗe sallah ah, to kun ce kar ai fatiha kuma kun ce ai du'a wal istiftahi dan Allah <laughs> du'a wal istiftahi ai na ake ka salloli na farilla ko ba ka bane to ya za ku tabbatar da wa'ul istiftahi ba ku tabbatar da sallar fatiha ba ga wannan ba daidai bane kuskure ne kwarai kwarai da gaske wa yukhafitu fiha mukhafatatan kuma ana so a boye shine yukhafitu fiha wa yukhafatu fiha mukhafatatan ana so in sallar jana'iza ayi karatun a boye sunna shine in an yi kabbara farko ayi fatiha a boye sannan kuma ayi sauran kabarbari sannan kuma ayi sallama kamar yadda imamu nasa'i ya ruwaito kuma amma karatun aboye za a yi me yasa abdullahi dan abbas din ya bayyana ya bayyana karatun ne dan mutane kasa dauka shirun da ake yi ba a karanta fatiha shi sa ya ce nayi ne dan kusancewa sunna ne ba da takbiratul ula bayan an yi kabbaran farko wannan ra'ayin imamu shafi'i ne shi ma ya tafi akan wannan din cewa za a yi karatu bayan kabbara farko kuma za a yi a boye kuma shi ne ra'ayin su imamu ahmad da su imamu abu dawud allah musu rahama an tambayi imamu ahmad dangane da addu'a wa mamaci aka ce da shi a rakar a kabbara farko za a yi fatiya ne ya ce eh raka kabbara ta biyu fa me za a yi ya ce za a yi salatin annabi ta uku fa ya ce za a yi addu'a wa mamaci ta hudu fa ya ce sai a yi sallama sai a yi addu'a sannan sai a yi sallama haka imamu ahmad ya faɗa to yaya maganar sallar jana'iza da daddare za a bayyana karatu ko za a ɓoye na'am <laughs> sallar jana'iza da za a yi ta ina ce mun san cewa sallolin rana ɓoye karatu ake ko na dare fa to sallar jana'iza fa ban ji ba yaya za a yi ta yadda take yaya take ita na'am ko da safe ko da yamma duk a ko to me dalili Wai gaji haka ta zuwa na'am bayyana za a yi ko an taɓa gaza to saboda ne eh na'am na'am ya shafe ka Allah da yayi ka na'am da haka in za a yi ta da gani ita ma bayyana wa yin kaji dan ga dan gaba dai gaba dai kenan koyewa za a yi saboda me saboda nan an ce ana yi abu kaji ko kaga kaga da ta masu dabara kenan shi da mun nasiri yace dama ai an ci abu boye za a yi shi yasa nasu a ce da kun lura da hadisin wa fiha ai hadisi ne wannan ana koyewa kaga ana koyewa din nan kenan ita sunnar ta sallar jana'iza a koye ake yin ta a nan gurin hukuncinta ya fita da wancan kenan ba kamar sauran salloli ba duk da cewa akwai malaman da suke ce mustahabbi ne da daddare din a yi ta a bayyane irin naka gai <laughs> suka ce ah, to ba sallar dare ba ce eh da dare to a yi ta a bayyane to amma mazhabi na farko shi ya fi inganci akwai waɗanda suka ce in jana'iza za a yi ta da rana a yi a ɓoye inda da dare ne a yi a bayyane amma wannan ra'ayi na cewa sallar jana'iza da daddare a yi karatunta a bayyane wannan ra'ayi ne wanda yake gaskiya mai rauni bai kai ra'ayin barko ba ina fata na fahimta malamai ne kaɗan ba su da yawa idan ka haɗa su da waɗanda suke da ra'ayin cewa za a yi ne an gane wannan ko haka imamu shafi ya nasanta ya ce ɓoyewa za a yi an gane ko yukfil qira'a kuma bai bambance tsakanin dare ko rana ba da a ce ana bambancewa to da sai a ainihin wato kawo nassin kuma da yace a ainihin wato bambanci akwai yan matsaloli kaɗan da ya kamata mu ɗauka a cikin sallar jana'iza ɗin sai mu zo mu yi ta aikace sai mu rufe dangane da ita ita ita sallar ita sallar jana'iza ana yin kabbara kuma ana karatun fatiha kamar yadda muka faɗa ka imam ibn qudama ya faɗa cikin littafin sa al-mughni wannan littafin al ne na ibn qudama littafi ne da yake yana magana akan fiqhul muqaran kan kawo kunce kunce fikihu na malamai da masabobi kuma ya kawo kowa dalilinsa da hujjarsa kuma ya ingantar da wanda ya ga ya fi inganci yayi bayani akan yadda ake yin sallar ita ainihin wato jana'iza din a aikace da sabanin malamai da ya ta kawowa kawai abu na ƙarshe da na so mu yi magana a kai da shi nan mala albani misali a nan ɗin dai a nan gurin bai kawo ba shine maganar sallama a yin sallar jana'iza sallama ɗaya ake yi ko sallama biyu idan mutum sallar jana'iza ya gama zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah daya assalamu alaikum wa rahmatullah biyu ko ko yaya to akwai sabanin malamai akai akwai maganganu guda biyu shi ibn qudama ya faɗa cikin almuguni a sunnatu an yusallima alal janazati taslimatan wahida sunna sallar jana'iza ana mata sallama ne kwaya ɗaya haka imam ahmad ya faɗa yace ce a taslimu alal janazati taslimatun wahida sallar jana'iza sallama ɗaya ke yi in ji imam ahmad wannan kuma magana an ruwaito ta daga sahabbai guda tara a guda shida cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya saba wannan ra'ayi sai wani malami da ake ce da shi Ibrahim an ruwaito daga Aliyu sallama daya Abdullahi dan Umar sallama daya Abdullahi dan Abbas sallama daya Abu Huraira sallama daya a sallar jana'iza Anas dan Malik sallama daya Abdullahi bin Abi Aufa sallama daya Wasilat bin al-Asqa sallama daya sa'id ibn jubair sallama daya al-hasan al-basri cikin tabi'ai duka sallama daya ibn sirin sallama daya abu umamata ibn sa'ad sallama daya qasim ibn muhammad sallama daya al-harith sallama daya al-ibrahim wa ibrahim an-nakhai sallama daya da sauri sallama daya ibn uyayna sallama daya ibn al-mubarak sallama daya abdurrahman ibn mahdi duk sallama daya waɗannan shi shi abdullahi bin mubarak ya ma dan tsananta ya faɗi magana wanda ba ta da daɗi cewa ya man sallama alal janazati taslimataini fa huwa jahilun jahilun yace duk wanda yayi wa sallar gawa sallama biyu jahili ne jahili ne wa abdullahi bin mubarak amma an samu wasu malaman kuma suka ce sallama biyu za a yi duk da cewa an ce musu jahilai ne ce a sallama biyu suka ce a sallama biyu in an yi ɗaya ta yi ta isar ka san waye manna malamin shafi'i imamu shafi'i ya ce a yi sallama biyu in an yi ɗaya mata wadatar me dalilin ka imamu shafi'i ya ce kamar sauran salloli ya ce me dalilin za ku bambance sallar jana'iza da sauran salloli in ji shafi'i fa shi sallama biyu ne amma mun yadda in an yi ɗaya ta yi kaga shi ya dan sauƙaƙa bai ce wai duk wanda ya ma jahili bane ba <laughs> ina fata na fahimta to amma akwai riwaya da aka ruwaito daga Ata ibn Abi Rabah manzan Allah Ata ibn Sa'ib manzan Allah kai sallallahu alaihi wasallama yayi sallama jana'iza sallah daya rak eh, sallama daya imam al-juzajani al-juzajani shi rawaito shi da isnadin sa cewa lallai sallama ɗaya ake yi kuma duk sahabban nan da aka ambata haka suke yi kuma ba a samu ya ce ba a samu ma wani cikin sabai wanda ya saba ba shi fa a fahimta shi kamar ma ya zama ijma'i ma sallama ɗaya ne imamu amal ma da ya zo ce babu wani sabani in banda wannan ibrahim da muka faɗa da farko shi sa imamul juzajani shi a wurin sai ce babu ma sabani kwata kwata to amma ya ce ba sabani tunda irin su imamu shafi'i jibal ne ba manya manyan malamai ne ma shafi'i ya faɗi ra'ayi a ce wai ba wani sabani ai matsayin imamu shafi'i ya kai in ya faɗi ra'ayi dole a ce akwai sabanin malamai ko ko bai kai ba ya kai imamu shafi'i almajirin imamu malik ne amma fa saboda karatunsa da fahimtarsa da kwakwalwarsa sai da aka kai lokacin gama mutane suna cewa kai wai shafi'i ne ko malik ne wai malik ne ko shafi'i ne almajirin fa imamu malik ne an ce idan imamu malik yana karatu shi yana can ma karshen majalisi can yake zama kuma shi ba zuwa da komai ba littafi ba tawada ba ko ba wani material na daukan karatu kullum zama yake kullum yana kallon malik shine sauran almajirai da suke karatu na gaba gaba dai gaban malam suna kallon shafi suna cewa kana kana kana kana bata wa kanka lokaci a zo ana karatu ba ka rubutawa su ko sauran tawa da haka ana ta rubutawa idan malam ya faɗa magana ta ku ce a rubuta daga baya a zuwa shi ko yana zaune ba a abinci ko wannan muwatta ta imam malik da ake shekara shekaru ana karanta ta kwana arba'in yayi ya haddace ta gaba daya shi ma huwa dan dan daki daki ne haka dai ranar da yake karba yake jin ta kurin ya hadice ta shi fa imamu shafi'i shine mutumin da idan ya zo karatu kaga haka da zai bude haka gaba ɗaya ba sai dai ya shimfiɗe takarda ɗaya a nan ya kallon saboda duk inda idansa ya kai ya hadice yana kalla ya hadice to me yasa yake rufe nan ya kalli nan saboda kada yana cikin kallon nan ya kalli nan dan kada a samu ikhtilati hadda ta hadu yana cikin nan shafin ya tsallaka ya duba nan to ba mamaki idan ya zo riwayan din abin da ya haddace zai zo ya hado da wannan to sai rufe nan ne su almajiran suke cewa kana bata wa kanka lokaci yace ni ban bata wa kanka yana lokaci ba yace duk abin da ake ina sani suka ce kana sani suka ce to ku za mu jarraba ka gobe yace bismillah an gama karatu an yi kwanaki imam malik yana ba da hadisi sai ɗalibai sai suka zo suka ce ba mu ma hadisan jiya tukuna na jiya kawai wanda aka yi na jiya muke so gaba mu ko kwaron wada babu a gurin shi ko takarda daya ko ta tsire ce jiya ko ce ya ce malam yana zama ya fara jawo hadisin wani qala haddathana fulanun an fulanin an fulanin an fulan suna fa budewa suna gani suna ga kamar da wasa ne in ya ɗauko isnadi tun daga farko sai ya dire shi har ƙarshe ka duba sunan mutanen nan bashin komi wahala kala haddathani wani kala haddathani wani kala wani kala wani kala wani sannan shi kala sallallahu alaihi wasallam kuma duk sharhin da imam maliku yayi a wa hadisin nan wato sai imam shafi ya yi bayani dalla dalla baya barin komai shi mun ji wannan to sai mai kuma ya kawo to sai mai kuma ya kawo malam sauran almajirai kullum sai suka yi tafar da da su da alkalami suna ma gyara abinda su suka ji suka rubuta suna yin gyara saboda ya tuno musu da wani abu ah, ga shi ma akwai abin nan fa mu rubuta wannan abu ba sai su rubuta <laughs> saboda tsabar kwakwalwa saboda tsabar kwakwalwa retentive memory yana da kwakwalwa mai karfi imamu shafi'i to sai da ya kai ga ilimi ilimi ana ganin cewa kamar ma ko suna kunnen doki da imamu shafi da imamu malik saboda zunzurutun karatu na imamu shafi ka je karanta mazhabarsa ka duka ga karatu akwai littafinsa al'ummu littafin al'um gaba ɗaya masabar imamu shafi'i mafi rinjaye duk abin da ke cikin shafi'i akwai shi a ciki ka je ka ga karatu to kaga ai bai kamata imam al-juzjani ya ce babu ma sabani kwata kwata la khilafu yi wa tunda dalilin su imam shafi'i sun faɗa suna da matsayi duk da cewa yes akwai sahabbai da yawa sun tafi akan wannan ra'ayi ni ba ba ina goyon bayan ra'ayin imam shafi'i din bane abin da nake bayani shine ya kamata in dai malami irin su imam shafi'i sun saba kan matsala bai kamata a ce babu ma sabani ba kenan fa kaga in an ce ma babu ma kai ba ba ma san da kai ba kenan ina ba ta ana fahimta yawwa lalle akwai akwai akwai sabani din lalle lalle akwai sabani tabbas to wannan kenan to abinda dai aka fi so um, um, mutum ya sallama guda daya ta bangaren damansa an gane ko ya sallama guda daya ta bangaren daman shi wasu kuma malaman suka ce kawai zai ce assalamu alaikum haka tilka a wajibi assalamu alaikum tunda guda ɗaya ne wasu suka ce ce assalamu alaikum ta bangaren dama an gani an tambayi imamu ahmad to ya zai gabansa zai kalla in yazo sallamar ko ko ya zai zai ta bangaren fuskarsa ne ko kuma zai zai ta dama imam ahmad ya ce kullu hada duk wanda kai yayi ko dai in ka zo sallama ka ce assalamu alaikum ta bangaren dama ko kuma ka ce assalamu alaikum kawai ta gabanka duk ya halatta amma dai mafi yawanci abinda aka ruwaito daga imamu ahmad din ana yi ne ta bangaren wato dama kuma ana yin sallama ne a ɓoye an gane ku ana yin sallama ne a ɓoye saboda me yasa aka ce a ɓoye mafi rinjayen abinda aka ruwaito sallamar da ake yi ta sallar jana'iza kuma ta salla ne kaga ita ma sallamar salla, ai kuskure ne mutane suke yi idan an idan da sallah liman ya ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum shi liman yana daga sauti dan ku to amma kai ma mu me amfanin ka daga sauti eh kai ma mu duk da cewa za mu zo kan magana akan sallama wannan abin da ake a masallaci har assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani ma da karfi ma yake na daga sauti assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah waye ya ce ka daga sauti sallama kai imamu wa ga maka <laughs> wace kai ba wanda yace kai da haka za ka yi ta ne mukhafatatan a ɓoye kawai ka ji yadda kanka assalamu alaikum shi kenan ba da sabon sistem <laughs> baka takura wa wani ba amma wallahi ji za ka yi mala har wani aseti ake yi yiwu an tafi an tafi inda ake karatu sosai ake karantar da mutane za ku ga misalin ka je ko aikin hajji ko umra idan an sallama a masallacin ka je yadda suke sai dai in baki ne yan alhazai ko yan umran suka zo amma wallahi in an sallama kai ta liman zaka je ko ta ladan kawai kowa yana yi ne amma mu yanzu dole sai an daga sauti kowa sai ya ji kowa ladani ne a wajen sallama haka ne <laughs> haka bara wasu mutane idan mutum ya zo sallah ta ce masa ko raka biyu ko wani iya sanar da lima ana sallah yana zuwa fa shi kadai fa zai bi sallah sai kaje Allahu akbar a cikin masallaci ya fitini mutane to waye yace sai ka daga sauti wani ma sai ya dauka ta limanci haka ne ko ba ka bane kawai kai ka baraka just easy take it easy da sauki kawai Allahu akbar shi kenan amma wallahi malam wani shi kadai in yazo zai sallama a sallah a masallaci ji za ka ji kamar an sa lasfika <laughs> saboda da karfi yake yi to wa ya saka wa ya saka ba wanda ya saka <laughs> shi ne amfani, shi ne amfanin karatu ina fatan kuna fahimta yawa wannan kenan sannan abin da ya tabbata a sunna idan an yi wa gawa sallah kamar yadda imam mujahid yake faɗa cewa idan ka yi wa gawa sallah ka yi misalin liman kar ka bar wurin sai an ɗauke gawa idan ka ce assalamu alaikum warahmatullah din to kada kada ka tashi daga gurin ko ka bar gurin sai ka ga mutane sun kama gawar sun ɗauke sun ɗora a kafaɗansu wannan shine shine shine sunna haka abdullahi dan umar yake idan yayi wa gawa sallah baya barin wurin sai ya dauke gawar ba wai kawai kana assalamu alaikum abu ba a wata riwayar ma aka ce su kansu mamu ba a yadda su baje ba gaba ɗaya gurin sai sun ga an ɗaga gawar Allahumma illa waɗanda za su fito daga sahudin su ɗauki gawar amma kowa ya baje kama hanya ya tafi kafin a ɗauke ta daga ban liman a'a akwai abin da ake yi sai a zo a ajiye ta kuma a yi mata wata addu'a daban bayan an idar da sallar gawan kuma sai a zo a ajiye ta ce a karmakan lawo sa albarka a karmakan lawo a sa albarka shi wannan bid'a ne la yajuz ah, bayan sallar da muka mata da liman ya mata mu ma mu muka zo muka yi kuma sai an zo an tsuguna kuma ana wani ya zo sa albarka wacce albarka wacce ta wuce wanda ya sa ta yana cikin sallah wannan da bid'a ne la yajuz ina fata na fahimta to wannan kenan yanzu tun da mun ce sallar gawa ne ko to za mu yi sallar jana'iza yanzu a aikace ta yanda zan faɗi abin kowace kabbara zan faɗi me za a yi sannan kuma ya ya kamata a yi har a zuwa zuwa sallama ku yi zaman ku a inda kuke zan sa mutane guda guda kamar biyar a bayana a matsayin mu ne sahu mu ne su ne mamu sai mu yi a aikace sai mu gani yawwa ina e, e, e, ina gawa take abin da ya sa na ce za a kawo gawa saboda dan mu gane a daidai ina ya kamata liman ya tsaya ko ba ka bane in kuma kuna tsoro to yi bayani da baka a samu yaro karami yanzu zo kai to kai wa alaikum assalam ka ji wai teburin wai ya zama shine gawa shi ba shan bismillah malam zo ka kwanta wai ku wai mutuwar ku wanda bai yi ta wani kullu nafsin da ya katul mota kwanciya za ka yi ustaz yawa in baka da doguwar riga kuma kana da matsala ka bari mai doguwar riga zo kwanta ka ta ko riga kamar mai kashe gobara kwanta sosai yawa yi mana ai ba laifi bane a lullube shi amma ku dan bude masa fuska fa kai a bude masa fuska e zai sha iska yi ya shi kenan ya wadatar ma haka Allah ya taƙaita ya an sutu to sai a zo a samu sahun malam abinda na yi tunani na ce to kada kuma abin ya zo da ajali a ce mun kashe kuma tsoma na malam wato abinda yake ku zauna malam abinda yake a sunna shine ita sallar ita jana'iza ita gawa idan za a yi mata a saurara na'am idan gawa idan za a yi mata sallah idan za a yi wa gawa sallah an so a samu raka'a wato an so a samu sahu guda hudu ku fahimci wannan yana da muhimmanci an so a samu nawa sahu hudu tana ji kuwa to da ga ya shi an so a samu sahu nawa sahu guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kyautu zaton wanda ba sa masa shirka da Allah za su cece shi an gane ko kuma na so alƙalla a samu mutum arba'in alladhina la na billah wanda ba sa shirka da Allah shi yasa idan in ka mutu ka bar wasiya ka ce a gayyato maka masu tauhidi kar a debo maka rafta dan an ji an tara jama'a rafta tarkace da mushrikai da ɗan bid'a da waye da waye ba shi bane ba masu aqida masu tauhidi haka annabi ya faɗa to koda kuma koda ba su da yawa jama'ar an gane ko ayi kokari ayi sahu guda hudu din kada a ce sai an yi sahu daga nan sai ya kai karshen layi sannan a ɗauko wani a'a alal akalli a ɗan rarraba su kai sahu kamar hudu e sama idan an zo za a yi sallar gawa na farko idan namiji ne in namiji ne abin da ake so liman ya tsaya a daidai kafadarsa kaga yanzu a nan gurin kaga nan ne kafadar shi to a daidai nan ya kamata liman ya tsaya kafadarsa idan kuma mace ce to ana so liman ya zo ya tsaya a tsakiyarta haka sunna ya zo haka annabi ya aikata amma an malamai sun yi bayani cewa me hikimar in mace ce sai a tsaya a tsakiyarta me hikima sai malamai suka ce a'a ai ita mace daman tun a duniya ma kafin ta mutu ai ana so a suturce ta ko ba ka bane to yayin da liman ya tsaya a tsakiya kaga zai dan bararraje ya bubbude haka mamu da suke bayansa ba za su rinka hangota ko surar jikinta ba tunda in mace ce in ta mutu din ma dai za a gade alamar sifar jikinta ai to amma in ya tsaya a tsakiyarta ta kaga dai alƙalli ya dan rarrage dai ba za a ga gaba ɗaya sifarta ba sai dai a ga bangare na a ga bangare na ba yi maganar likafani ba za mu zo mu maganar likafani idan gabar magana ta zo amma yanzu dai sallah ne ni abin da ya dame ni shine kowannen mu ya tashi zai iya yin ga gawa dan ba wani bin mai wahala ba na farko dai za a yi mata alwala kamar yadda ake ba kowace sallah alwala to yanzu wannan namiji ne ba mace bane gashi nan a cikin likafa an nade shi akwai abubuwan da mutane suke yi wai idan an zo an sanya gawa a cikin makara wai sai an yi wani gota ta an yi wani haka ban sani ba ko kuna lura idan an sa sai an wani gota ta ne haka an gane ko ah, yau daman idan an zo an sa ta ai ana sa ta din ta kalli gabar din ne ai mata sallah to amma wai sai wai sai an yi wani gota ta wannan magana gotawa din babu wani nasi da ya ce dole sai an yi wani karkace ta in dai an sa ta ta kalli alƙibla wannan yayi kuma an aka mata sallah din haka ma bata kalli alƙiblan ba a cikin makaran ma sallar ta yi ba wani abu bane ba sabo daban kun fahimci wannan to idan ka zo za yi kabbara Allahu akbar kabbaran nan da za ka yi Allahu akbar kabbara farko daman ka riga ka yi niyyarka a tunda muka tsaya a nan gurin ai ka ga ba wanke wanke za mu yi ba wanke sallagawa za mu yi ko kenan daman niyyar mu tana nan ba wai za ka ce Allahumma inni nawaitu salatil janazati sunnatun sunna ne Allahu akbar ba haka ba a kana tsayawa kawai duk waɗannan suka tsaya mai tsaye mai tsaye da su fada za su yi daman sallar gawa suka zo ai da haka sallar niyyar ka ta riga ta kullu daman niyya niyyatu mahallu alqal Allahu akbar kabbara ta farko Allahu akbar zaka rike hannunka kamar yadda zaka yi sallah ya halatta kuma a yi ta takalmi kamar yadda daman sallar farilla ma ya halatta a yi ta takalmi za ga wasu sun zo sallar gawa sai ta cire takalma ta cire takalma ka yi da takalminka ba haramun bane matukar ba najisa bane a jikin takalminka Allahu akbar mun yi murkabara ta farko za mu yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin har zuwa karshe mu karanta fatiha idan ka ga dama ka kara da sura bayan ka yi fatiha kuma fa abin da nan shine za ku yi ma'ana in nayi Allahu akbar to ku yi mana Allahu akbar kaga na yi su masu yi ina karanta fatiha kuma kuna karanta fatiha idan na so ina da ra'ayi ni liman zan kara da sura a bisa ra'ayin da muka karanta na malamai a littafin muka karanta sabanin wasu mazhabobi da suka ce bara a karanta sura ba fatiyar ma ba za a yi ba da sauransu amma dai mun karanta ya tabbata har da sura ma za a iya karantawa me dalili babu abin da ya hana babu abin da ya hana kun fahimci wannan da kyau to daddara yanzu mun karanta Fatiya mun karanta sura na gama kaga na yi kabbara daya sai kabbara ta biyu Allahu akbar to kabbara ta biyu me za a yi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زي تسلاة النبي ne iya yadda na so kuma kuma abin za ku yi kenan kenan kabbara ta biyu me za a yi salatin annabi sallallahu alaihi yanzu mun fara ganewa kabbara farko in an yi za a karanta fatiha da sura in an su kabbara ta biyu kuma idan an yi za a karanta mai salatin annabi to mun yi kabbara biyu daman ita sallar jana'iza kabbara hudu ce in an so amma za a iya yin bakwai za a iya yin tara ma akwai yan badar ma da suka zo ana yi musu kabbara ma tara tara tara tara wasu aka yi musu bakwai bakwai bakwai malamai suka ce idan mutum mai falala ne mai daraja mai matsayi kun fahimce ni ya halatta kabbararsa kada ku masa hudu kadai ka jona masa kai masa kamar bakwai ko kai masa tara ba laifi bane in mutum babban mutum ne mai matsayi ne yayi wa al'umma hidima saboda iya yawan kabarbari iya yawan addu'a ina fatan kuna tare da ni Allahu akbar ta ɗaya. Fatiha sura ko fatiha kadai Allahu akbar ta biyu salatin annabi to yanzu mun gama salatin annabi za mu yi kabbara ta uku Allahu akbar to bayan kabbara ta uku me za a yi addu'a wa mamaci da kuma al'umma gaba ɗaya addu'a wa me wa mamaci da kuma al'umma gaba daya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa dha'ibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه اللهم ادخله الجنة مع الأبرار اللهم اجعله من أثاب الجنة اللهم اجعله من أثاب الجنة اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه وزوجا خيرا من زوجه وكذا وكذا كي تي أدوي دسكزو أكر ويتو أسنة واندى النبي يوم وجه sannan kuma kar ka manta da ainihin kanka kai ma Allahumma la taftinna ba'dahu ya Allah kada ka ne mu bayan sa wannan bawan wala na ajrahu kuma Allah kada ka haramta mana ladan yi masu sallah nan idan yaro ne sai ka rinka cewa Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa dhukran liwalidayhi Allahumma ja'alhu tata kafalati Ibrahim alayhi salam in yaro ne karami qabla al in mace ce kuma lamirin kawai zaka canja Allahumma ighfir laha warhamha wa thabbit mantiqaha inda al-mas'ala Allahumma la taftinna ba'daha wa la tahrimna ajraha اللهم ادخلها الجنة مع الأبرار اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها wa zawjan khairan min wa ahlan khairan min ahliha wa jiranan khairan min jiraniha wa kaza kaza kaza ha ha ha saboda mace ce idan jam'i ne da yawa ne dan ya halatta ayi sallar gawa mutum ɗari ka jera su a haka an gane ko yawa kamar mutum ɗari za ka iya jera su a haka dukkan musu sai kai addu'a ta jam'i kawai hum hum hum ci kuma zaka iya cewa in su bi ne kuma huma huma huma kun fahimci wannan yanzu muna kan raka'a ta nawa kabbara ta nawa kenan ta uku kenan kabbara ta uku addu'a ake yi kuma addu'an nan kaga duka har ya shafi musulmi ma gaba da idan zaka ce Allahumma kfir li mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa matu ala dhalik Allahumma kfir lahum warhamhum wa sabbit mantiqahum inda al mas'ala ba shi kadai ba har waɗanda suka riga shi gidan gaskiya ma da wanda za su biyo ba ma duk kasa su a cikin addu'a ka ji abu na biyu to sai kabbara ta hudu Allahu akbar to mun yi kabbara ta hudu a nan gurin akwai maganganun malamai kamar haka wasu suka ce kana cewa Allahu akbar kabbara ta hudun nan kullum sai kai assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai sallama kenan da kai kabbara ta hudu ka gama masa sai kai ne a wannan ra'ayi na farko a ra'ayi na biyu wanda shi ya fi inganci malamai da yawa sun faɗa kuma aikin annabi ya tabbatar yanzu mun yi kabara ta wuri Allahu akbar ko sai mu ci gaba da addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma adkhilhu aljannata ma'al abrar Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma adkhilhu aljannata ma'al abrar Allahumma adkhilhu aljannata ma'al abrar Allahumma ighfir lahu dhunubahu Allahumma adkhilhu aljannata ma'al abrar Allahumma ighsilhu bil ma'i was salj wal barad Allahumma naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama naqqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas kai kai masa addu'a bayan kabbara ta nawa bayan ka yi addu'a ka ji ta ishe ka to bara ka ƙara wata kabbara ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kenan bayan kabbara ta hudu din ma me zaka yi me zaka yi addu'a zaka yi to kaddara yanzu wannan bawan Allah yana da matsayi muna so mu kara mai kabarbari sai muka kara ta biyar me za mu yi bayan ta biyar sai muka kara ta shida me za mu yi bayan ta shida sai muka yi mai ta bakwai me za mu yi idan mun gama sai mu ce assalamu alaikum to akwai matsala guda daya ita ce yaya za a yi wajen ɗaga hannu shin duk kabbara da za a yi sai an daga Allahu akbar ko ko dai idan nayi kabbara farko Allahu akbar ta biyu sai in ce Allahu akbar kaga ban daga hannuna ba ta uku ma Allahu akbar malamai sun faɗi haka sun ce ba sai ka daga hannu ba amma da yawa sun ce za ka ɗaga. kamar ibnu Ƙudama a cikin mughni ɗinsa ya faɗa cewa kowace likulli takbiratin yarfa'u dai. kowace kabbara za ka daga hannu kowace kabbara za ka daga hannu haka su ma mamu duk kabbaran da za su yi za su ne za su ainihin wato daga hannunsu yanzu a nan gurin ku tuno min dan zai iya yiwa na manta akwai wani abin da ba mu yi ba menene na amma kai ina jin kai ya kamata a zo a kwantar a gurin nan sai dai ka ce watakila ban ce assalamu alaikum sau biyu ba ban yi sallama ba to eh. ai ban gama ba ai ban yanzu kaga na bar gurin <laughs> ai ban bar gurin ba na'am kamar da wanda ya ka to kaga wannan magana ce mai kyau abinda daman nake so ku tuno kenan yaya hukuncin waɗannan mamu yanzu kadara wannan bawan Allah ya zo bayan mun yi kabbara uku saura ɗaya wannan sai shigo mun yi kabbara ta uku Allahu akbar saura ta hudu kurum sai zo jona irin masu buga bodin nan makararru ka san ko ina akwai su a sallar jana'izan ma akwai su me hukuncin makararre makararre ya halatta idan ya zo shi kun fahimce ni ko sai tara mun yi assalamu alaikum shi din kada ya sallama sai tsaya Allahu akbar sai dan yi addu'a Allahu akbar sai addu'a Allahu akbar kafin a gama dauke gawar sai ya cika ta ko kuma ya kabar barin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum warahmatullah ma'ana ya halatta wanda ya zo a makare ya cika wannan kabar barin dan ya cika samun ladan ga baki daya suka ce idan kuma baka samu ka cika kabar barin ba har aka dauke gawar shi ma dai la la sa alaik babu komai a tattare da kai to yanzu a nan gurin misali ni yanzu liman ne da neman sallah ina nan gurin nace assalamu alaikum to sai ku zo ku dauke gawa mu ga za ku dauke ta bismillah ya za a yi. to kun ga dauke ta kun ga sun dauke ta sun rike ta tauri kuma sai in kauce ko to shine abin da malamai suka ce ba za ka tafi ba sai an dauke wannan ra'ayi ne cikin ra'ayukan malamai Allah musu rahama wannan ba Allah ya yi kokari kwarai da gaske insha Allah ta'ala to amma a saurara an sito um, yanzu dai Allah yan uwana ya yi gumi kan a yi masa addu'a wannan ya dama da Allah ubangiji ya haskaka kabarinsa Allah ya baka rahama mu din ma kuma Allah ya bamu yawa kana ma kai kai dai wato da kuka jira abinda yanzu a nan gun da Allah tambaye ku menene matsala a cikin sallar gawa da ba za a iya ba tambaya idan mutum bai iya addu'a da larabci ba ya zai dan na san akwai akwai akwai su da yawa jama'a mu da yawa a anan sai kai da Hausa to tunda baka yi larabci ba amma dai fatiyar kan ba da hausa zaka yi ta ba yawa addu'ar sai ka yi ta da hausa Allah kai masa afuwa Allah kai masa rahama Allah ka ji kansa Allah ka yafe masa Allah ka bashi aljanna Allah ka masa kaza Allah ka masa kaza duk wannan ya halatta amma abin da yafi kyau shine kai kokari ka haddace addu'o'in dan ba su da wahala an gane ko yawa to bari a kira sallah sai mu amsa tambayoyinku akan wannan din insha Allah ta'ala eh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salatu wassalamu ala rasulillah ba za mu ansa tambayoyin da ba su shafi magana jana'izan ba saboda babu lokaci a sauran tambayoyin na ajiye su insha Allah wani sati sai mu yi karatu kaɗan sai mu amsa tambayoyin yanzu za mu cika ce kawai tambayoyin ne da abin da ya shafi wannan abin da muka yi na ƙarshe don burin mu din shine mutane su iya wato su fahimci ita sallar jana'izar su koye ta akwai wata matsala a cikin abin da aka yi wanda ba a gane ba misali wani bawa Allah yana cewa wai shin za a iya yin sallar jana'iza ba alwala a yi taimama eh ya halatta a yi taimama sallar jana'iza da taimama ya halatta amma a yi ta ba alwala kuma ba za a ba zai yi a yi ta ba alwala ba tunda ita sallah ne yi. ba za a ce za ka yi sallah babu alwala ba sannan ana buƙatar yan uwa su taimaka da addu'a akwai wani bawan Allah mai suna abubakar atana da jiya Allah ya masa rasuwa wa ba Allah Allah ya masa afuwa Allah ya fi masa ana bukatar yan uwarsa shi cikin kibantacce addu'a din dan uwa ne kurai kuwa muna fata Allah ji kansa kuma Allah ya sa ya riga mu da alheri mu kuma abin da ya saura mana Allah ba mu alheri me ka ce kai na karshen can da na gani ya daga nu na'am malam na'am na'am Na'am.

kenan kowace mace duk mijin da ta zauna da shi a duniya dole shi za ta zauna shi a lahira idan Allah ya sa na alheri ne na duniya za su ci gaba da zama da shi tare har a aljanna idan kuma ta samu gidan aljanna kuma mutumin ba mutumin kirki bane ba wataƙila kurin da ya zama haƙuri ne Allah zai canja mata dan a aljanna ba a zama da damuwa wani da gaske na'am malam wanda yana cewa wai gawa ce a gaba ko mutane ne a gaba ina jin baka taba yin sallan gawa ba ko <laughs> akwai yauwa haka za ka ce yauwa <laughs> tambayan ce gawa ce a gaba ko mutane ne a gaba akwai sabanin malamai amma imam muguni imam ibn qadama ya faɗa cikin ah, muguni cewa malamai sun ce an so a wuce gabanta wasu sun ce an so a wuce gabanta wasu sun ce an so a wuce ta gaba sai a baro ta a baya mutane suna gaba ita na baya wasu kuma sun ce a biyo ta a baya sabanin malamai ne insha Allah za mu zo kan wannan gabobin saboda akwai sabani ne mai karfi a kai shin an ganta za a tsaya za a zauna za a tashi za a yi waye sauran na'am na'am da kyau wai turare da ake sawa gawa sunna ne wato shi fa mamaci da kake gani malam so ake a girmama shi a mutunta shi kamar yadda yake raye ake mutunta shi wato da nan ne za ka gane kuskuren mutanen da wai idan mutum an yi mutuwa a gida fa wai sai ka ga an kai shi banɗaki ana masa wanka banɗaki ba kaga babu iftirami a ciki banɗaki cikin ƙazanta gurin fitsari wanda ma da irin banɗakunan mu ne ma na zamani wasu kamar banɗakuna na abin da za ga akwai tayansa akwai tsafta za ga gurin tsugunan daban gurin wanka daban wannan ba laifi wanda an watsa ruwa an gyara amma wallahi nake gaya maka subhanallah akwai wanda aka je a gidan mutumin ne ya mutu mai gidan fa ba ga inda aka shi aka wanke shi ba gurin da ake zuba bola ake zuba datti sai aka ce aje a kai tsohuwar ma can a wanke shi wai kowa tsoron shi yake ji kaga wannan bai kamata ba kuma wallahi in ba ka yi da gaske ba a gidan gidanka din zaka zo ka mutu su maka wankan wulakanci Allah aje a samu gurin bola ko gurin wanke wanke wallahi akwai wanda aka wanke shi a wanke a gurin wanke wanke kai ni kaina akwai gawar da na wanke ta a gurin wanke wanke ba wai dan zabi na ba na ce a samu guri iyalan suka ce kawai a nan za a wanke shi malam wallahi malam a gurin wanke wanke ina laifi ma a dan samu guri mai tsafta to a wanke shi a lakin shi mana ai ba laifi bane abinda dai ake nufi shine a samu guri mai daraja mai kima da tsafta wani kuma a zauren kofar gida inda za a wuce a zauren kofar gida inda ake tsallakawa wani kuma gunda ake daura awaki nan aka wanke shi ko baranda ku samu mana a kori mutane baranda su sai a shimfida a wanke shi wani ma ya mutu din a ƙasa aka aje shi a ƙar suka lulluba masa zani kur washe gari aka wanke shi ana wulakantar da mutane akwai wanda aka wanke shi da mofa ka san mofa da mofa ta goge ta goge wannan tayans wallahi da mofa suka wanke shi malam saboda tsabar wulakanci da rashin kirki na mutanen mu wai mutane wai damar shi za ka ce mai wankin gawa kai ina gani ya kamata mu sa a kamul janayis in mun gama wannan littafin mu sa littafin a kamul janayis nan mu karanta shi don yana saboda akwai abun damuwa akan harkar mutuwar wallahi damuwa kasa mai me suka wai shi mai wankin yana kyamar ya sa hannu kaji ko isa hannu ya taba shi iya kyamar haka wallahi sai dauko mofa kullum sai jibga a cikin ruwa sai zo yana tura shi haka yana haka mofa ba mofa saboda mamaci ya mutu za a zo ko za a yi masa tsarki dole akwai abubuwan da za su bayyana gaskiya mai kyama bai zai iya wankan gawa ba wannan magana ce ta gaskiya wanda ya mutu zai iya yiwa a bayan gida watakila kafin ya mutu ya yi ta nishi ya yi bayan gida a jikinsa watakila gashi nan dai wani kuma za ga yana zubar da wani abu a bakinsa in mai ciwo ne mai rauni ko wani hadari waye waye da sauransu ga abin da ba a cewa komai ga wulakantar da mutane ba a cewa komai Allah nake gama hatta yanzu a irin mutuwa da mutuwa da nan nagarin nan asibitoci da ake wanke mutane masu wankin gawan a mutuwa da za ga ba su da alaka da addini ba su da alaka da ilimi haka kurin za a kwanta ko kwana na akwai bawan Allah da aka yi accident ni na je mutuwa a lokacin za a yi kokarin yi mashi wanka to tunda su zai za su wanke da ruwan sanyi muna magana mutum mana a nemi ruwan zafi mai ce yau na samu na zafi kuma lokacin da aka yi ta sanyi din nan kwanaki sanyi wallahi da ruwan sanyi abin nan kasan irin tsohuwar katifa din nan tsohuwar katifa ta asibiti wanda an mata tsari an yi kaya shi an yi waye ita je yanka kurin ya zo ya sa a ruwa da omo da omo karna wannan da ni da shi wallahi gurin yana magana kuma a ɗaya ne daga cikin da asibitocin garin nan da omo na ce yanzu malam da omo kuke ya ce ai malam mu da omo muke wanke gawa nan ya ce yanzu wannan ɗin ma omo ma babu ni na samu sabulu na bashi ina tsaye na ikon Allah na tausaya wannan gawar na tausaya mata iya tausayi to ya kamata shi yasa muka gani in Allah ya soya da cikin tsare-tsaren da muke da shi muke so za mu tabbatar Allah ya mana arziki ya ba mu dacewa za mu yi gidan wankin gawa gida sosai za mu gyara shi mu tsabtace su mu sa masa ruwa mu yi eh, karafuna da ake dora mutum a wanke da gurin a da za a sa shi da gurin sa masa likafani da turare a tsabtace shi in Allah ya soya da cikin taimakon da muke nema Allah ya mana za mu yi wannan wanda in an maka mutuwa an kana so ka kawo ka a mata wanka na sunna insha Allah tabaraka wa ta'ala samu ɗaliban ilimi su wanke ta su sa mata likafa ne alaba shi a dauke ta a mota a kai ma duk inda kake so a yi mata sallah a je a yi mata sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala amma wallahi sai mun kula kuma babban matsala shine wai ana ma mutuwa wai kana wai kana ta kuka maganar wankin gawa fa ka bar wa mutane kawai mutanen wasu za su yi ai kai kuka kake yi ba za ka zo ka ɗauki gawar ka ka wanke da kanka ba ko ka nemo wanda ya cancanta ya wanke maka ya wanke maka ba za ka yi ba kana nan kaya ka kana ka fakanci eh, katanga kana ta kuka kukan da bai zai amfani ba a zo a tattakura a haka ni da kaina akwai wani dan uwa dalibi ne mace shi ta mutu mace to aka zo za a wanke gawa irin tsofaffin nan masu wankin gawan nan ne na unguwa suka zo ban ga abin da aka yi ba abin ba a cewa kyau to bayan da za a yi mace ce ko matar aure ba zai yi mutum ya sa hannu ba wallahi sun zo sa na nan ba ga kurum matar ma cali cali kurum take ta tana gaya wa saura da suke rike rike nan da Allah matsoraci ya ce menene da Allah ai ba kama ba kama kira ce ba sai a daga hannun gawa haka sai ta goga ta goga ta goga mulkina ta haka likafanin suka zo suka kasa sa likafanin gaba ɗaya likafanin ta zo ta zuba shi ta jawo haka ta hada ya ki haduwa ke kama mun nan ki gani ke da Allah rike dan yago mun nan daura ce ha ba wa Allah ba haka ake yi ba na ce yanzu kaga a haka suke turbuɗe mutane a cikin ƙasa babu ihtiram da haka ya kamata yan uwa mu kula da wannan na'am yalla yalla bisura na'am ina jinka mata ma haka za su yi eh, gawa sallah haka ne mana ba wani bambanci ko mata ma suna sallar gawa na bakin kofa na'am kai fi ake tsayawa akan gawo mace da namiji mintin ka nawa da zuwa a baka ba awa da zuwa ba ko to shi kenan da za ma uzuri idan namiji ne a kafaɗarsa ake tsayawa in mace ce kuma a tsakiya ta za a tsaya na malam auduga da ake samu gawa tambaya ce mai kyau ba sharaɗi ba ne ba dole ba ne sai an sa auduga magawa gawa wasu ga an toshe an ce an toshe baki an toshe kaza an toshe kaza ba sharadi bane sai an yi kuma ba an ce lalle sai an yi ba amma idan wani abu yana tsiyaya to za a iya toshewa idan wani abu yana tsiyaya amma in baya tsiyaya ba sai an yi ba na'am hukuncin sa gawa mace turare ya halatta a sa mata mana za a iya sa mata ai dan a tsaftace ta ne na'am sahu za su yi su ma mata in za su yi wa mata uh, gawa sallah sahu za su yi ko me laifi in sun fito din su fito mun tsaya sahun baya ai ba laifi bane na'am na'am wai idan an zo sallah ina za a sa kan mamacin kudu ko arewa ha? daman liman kan yana daman liman sai kalli gabar kuma idan an sa shi rigingina ma ba laifi aka yi ba na'am da za a wanka fa za mu yi bayani a kan wankan gawa kar ku shiga wannan insha Allah za mu yi bayani dalla dalla kai, na'am kowane irin turare duk turare mai kanshi ya halatta a sa, mai kanshi ko irin su kafir din nan na'am kamar ya mata suke riga suke daman ita sallar gawan na mata daban na maza daban ne a'a lokacin da za a yi na mazan su ma sai su fito su yi sai su tsaya a baya kamar yadda suke zuwa masallaci tsaya a baya kai na ƙarshen abin نعم نعم wai kaji idan an idar da sallar gawa za a tsaya a daɗe mata addu'a don Allah ba ku ji me na faɗa kan nan ba na ce bid'a ne abin da ake bayan an idar da sallar gawa kuma a daga tsaye da ita ce wai sai an sake mata wata addu'a a ah, wannan sallar da aka yi ba addu'a ba ce sannan an dauka ana kasa ana daukan ta sai ka ji wani ya mara la ilaha illallah la ila wannan bid'a ne shine wani bawan Allah an yi masa mutuwa ai ana dauka sai irin yan bid'an nan sai wani ya kama zikiri zikiri la ila yace kai ba nan ba ni ya burge ni sosai yace kai <laughs> kenan bid'a ne wannan abin da ake wai kaji wai mutane wai wai sai an dako gawa ne za su nuna wai su masu tsoron Allah la ilaha illa to la ilaha illa Allah me za ta yi wa gawar kuma wa ce kai ba wanda yace kai na'am malam ai tabbaga ba ta wajen yin wanda ya zo an ce ce jama'a dai takaice muku wani abu bari in Allah ya soya da in ban manta ba ku tuna mun sati mai zuwa kurum idan mun zo mu yi bayani akan wankan gawa mu zo da likafani mu yanka kawai a dauka ko ba ka bane ina ga zai fi sauki in Allah ya soya da za mu zo da ruwa da bokiti ko ba haka bane sai mu wanke gawar ko da bamu watsa mata ruwa ba ko ba haka bane sai mu zo da likafani sai a yayyanka ga na mace ga namiji ina ga zai fi sauki ko yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik